Assalamu alaikum. Mai gida kawo da lahiya. Na kira ka da ka hakiya wata zuke. Wallahi kin shiga take ni ma ina ta kiran ka ba ta shiga. Mu ƙarasa magana eh da ma abubuwan suka samu na zo nan na zo na tattawar yara ashe inda suka ji na cewa wancan mutumin wanda ya zo ya ce a baji mata ya bada miliyan hudu a ciki, yarori na wannan babban yaron wanda nake ta da shi ashe yana son wannan matai. Eh, bayan tsaya ta wurin da na so dai na ko ta yarinya ce nan garin kwanan wanda an kama ido eh ta magama ko eh sai ya ce ko dai wannan matar ta ka ta yadda daura masa aure ko kuma ma ya kashe wannan yarinya eh ko ya kashe matar ta eh tana tsoro sai ta ce a yi hankuli eh. ita ta yadda sai a kashe wannan tsara daura masa aure eh an ka daura masu aure ya dai ɗauki mata da ya kai gidan shi misali ni dai na dama ai na yi tahiya ba ni nan da na dawo na zo yadda dai yaron ke ga mun karamin yaro ne yanzu nan ba su yadda ba duk tsoro suke ba su yadda ma musu ka tsaya duk an da ke da sa hannun cikin lamarin ba mm. wanda ya yadda ma muka haɗa ido da shi babu duk wanda duk inda na biyo kawai su kada zo hankali na taddo su sha hajja mm. don uban su ba su tsaya ba kowa kawai su saka waye da shi da shi suka fiye. Eh, daman tana ce mani wani ya kai ta cikin daki. wai hada gora ya taho ya ba uwayen shi yana cewa matar shi ce sai ta ce da Allah ya kai eh. babu su waya ita dai a yahe mata tana ganin kamar ba ta dawowa na je na kai ma babu su waya suka kai magana ta ce in kai ma babu mu waya wallahi ita dai tana ganin kamar ba ta dawowa ashe abin da gaske ne to to me inna lillahi ashe dai ta duk tun ta amma ta ina ta samu waya da waya shi ta kirawo ni ta ce man sun je ɗakin shi da da ita wuri ɗaya suke kwana. Wallahi tallahi ta kira wani da waya shi take cewa ta kira wani da waya to yaron kenan shi ya kashe ta mai gida kai baka ma sani ba. Kwata kwata ba ni nan na gaya ma a na biyo wajen dabbobi na gaya ma na yi tafiya kwata kwata ban sani ba babban yaro na dai ne misali duk cikin yaran shi ke babba. Eh. Shi ina kusa shi ke ba da umarnin duk da ya ga dama ba da hawa yake tun da na ba shi girman shi shi ma misali yana yaro babba gare ni. Gaskiya ne wannan. to ka gane sai na zo sai na tatta wannan takwake da haka nan na wannan dan yaron ke ga mai yace ai kaji ya yi mace da aka kai ta can ni dauko malamai yanzu aka daura mai aure da mata mata ran nan ko sai ya nemi su kwana aure da ita take tsakanin da Allah ita tsara ya kashe eh sai ta kiya ta ce ita ta sakwanta eh da sakwanta da ki kare a kashe ta ba kawai ya mai da ta nan wajen annabi sauran mutanen kawai ya halbe bayo to Allah ji kanta yau ranar yau shi kenan to tsakanin da Allah ni za abu ya bani haushi ma ko tambayar su rana ban yi ba ban ma san wace rana ba ce an kai wannan abun abun da ya bani haushi wannan din yaron na gaya min na kira wancan din yaron da waya kwata kwata ko gidan ma bai dawo ba ina nan gida ko gidan ni ma da gida cikin gari ne nake ta jan ana cewa wai an ce an kashe ta an ce an kashe ta to ni kuma na ga muna kyakkyawan mu'amala da kai kai dai baka kashe ta magana Allah ni ka san in dai da ina na wannan abun bai fa da auren ta kace auren ta za kai misali wannan bani bari wannan tsari cewa da wani na sanar da wannan abun misali shi abun da ya ci da ya ga wancan na nesa hmm. wanda ba mu haɗa komi ma da shi ba ba karkashi na yake ba ya zo yana ya zo yana cewa zai ba da kuɗi a baji ita kuma ya ji kamar ina shirin amincewa da haka nan ga da na ce to ni da wannan matar ta bar ta misali Mm. gaba na ɗan yaron tana biye da ita dan karami ya taho yana biye da ita misali in ɗauke ta in ba wani katon banza dan ya je ba san abin da za a da ita ba mm. aure ne yake ta ni zai yi da ita misali ban sani ba mm. da in ɗauka in ba shi ita kan miliyan hudu ƙara mijinta ya ba ni dubu ɗari biyu ma in da mai abu. to mai gida yaran naku ba ku masu doka shi yasa suke aikata wani aiki wanda ba ku sa ba ko. eh akwai doka cikakkar doka dalilin ai na gaya ma dalilin da yake ganin kamar abun na ai zai wani ganin da yake yi ka ga wancan ko da yauke yana wancan abokina ne inda na gaya ma ai na gaya ma wancan magana kuma na gaya ma cikakken magana ba da wasa ba misali gaskiya ina fara da Allah ba sai ta kuka waya har tana kuka ran nan yaro wancan din yana nan wancan din abokin na wanda cewa in ba ita ba ni da jiya eh. kai kuma kana ganin kamar da wasa ne shi kuma wannan yana tare da ni yana ganin shi yana so Yake eh. ba ɗaukar abu a wani ina ta yi a kawai sai aikin gaban shi ya haka. Sai ya ɗauke ta ya da ita. Garanti kaji. na gode mai gida da ka gaya mana gaskiya. sai dai a yi ta da Allah wanga a hakuri ah. duk inda shi mutum sun dai aka ce ma magana tsara kwana ta in kwana sun ka kare ba magota ko nan take dole sai kare. Gaskiya ne in kwana ya kare ba makawa mutum. kuma ga labarin da suke bani matar ka ta cikakken mutuwa magana Allah duk da dai ba ba wata rihewa ba wani abu tsakani da Allah yanda yanda na ji an ce awon shi ta ma dauke shi kamar mijin misali tun da sai da ta rike suna tana tuba tana cewa dan Allah kai halbe yau yaron wani dan babban yaro ne wannan yaron yanzu ya kwana uku bai kashe mutum ba wallahi ba na in ya kwana uku bai kashe mutum ba wallahi kwana uku bai hidda rayuwa ba ba lahiya subhanallahi in dai ba ni suke yawo da ne ba to kuma ya riga ya girma tun da ma na ma ban mai yara da ban an da yake yawo da su misali ba bi na yake wata wuce da ma ba kowace hudda ba ce misali don ta sata ya karawa ba kowace sai na fashi ba ta yi ake yi yau misali ya kawo tun da ya san yadda duk tsarurrukan su. To ka ga mai gida misali kuma in ka aikin ka ne ka je ka kamo ai ka ga bai kamata yara su rinka hukunci ba ba kanan dole sai kai zaka yi Ai ka san wani abu guda. A'a. ba ta karamar hukunci hukunci wanda ina nan ko siyo ko in yi eh. ko yaro ya ɗauko abu misali da kasa gare mu na ai ba isa yanke hukunci da kanshi ba bai shi abun da yake gani shi abun da yake gani wai misali wai ya ga ai mutum